الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان دنجين يبو دبو دياس سبتك الله تبارك وتعالى لمن أرزكي بامو لافيا كما يبرمو أمس أي مسلمي muna gode masa godiyar da bakinmu ba zai iya ambatawa ba babu ni'ima da ta wuce mutum ya wayi gari yana matsayin musulmi ko da kuwa ba shi da komai na duniya idan Allah ya barka akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ya gama yi maka ni'ima tsira da amincin Allah tabbata ga manzan tsira farin jaka da aikakke daga Allah Muhammadu dan Abdullahi. sallallahu alaihi wasallam wadda ta dalilin zuwansa duniya muka samu shirya kuma da hasken sa muke haskaka daga nan har zuwa tashin alkiyama Allah ya girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ɗauki gabarar dakon addini suka yada shi a duniya har yau ni da kai muka zama musulmi da ba don sun yi wannan babban aiki ba to da watakila ni da kai muna cikin wani yanayi ko wani hali mara daɗi wanda ba za a so a ji shi ba barkanmu da asubahi barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka a kamar yadda dan waya gabatar mun zo ziyara ce ta zumunci da mutunci da kuma isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala yan uwana nasiha da nake so na yi mana shine Um, nasiha akan tabbatuwa akan addinin Allah ko da za a je a dawo duk abin da ɗan adam zai iya yi a rayuwa to yana da kyau ya yi ƙoƙari ya rike addininsa da aƙidarsa riko da aƙida ta ƙwarai da cikakken imani wanda babu ƙura ko ja da baya wannan wani abu ne na larura a rayuwar dan adam ba don komai ba saboda intisharul fitan fitintinu sun yadu da yawa kwarai ko suna yaduwa da yawa kwarai a irin wannan zamani kuma a irin wannan lokaci da kuma karancin waye waye zai taimake ka akan wa zai taimaka maka akan addini din waye zai taimake ka akan bin daidai abu na uku hurbatuddin addinin musuluncin ma yau ne ma ake a da shi bako a gidansa amma sai a da shi bako kamar kai ne yanzu a gidanka sai a da kai kamar bako kai ta abubuwa sai a da kai kamar ba dan gidan ba duk waɗannan abubuwan suna faruwa yau da gobe mai hankali yana iya ganewa kafin abubuwa su zo su lalace kuma sama da haka wal iyazu zubi muna fatan Allah ya tayar da maluma bayan Allah na kwarai waɗanda kullum burinsu su ɗora mutane akan hanyar kwarai su yi haƙuri da rayuwa su ɗauki wannan nauyi na annabta da annabawan Allah suka bar musu a matsayin gado hanya ta farko da za ta taimake ka ka tabbata akan addinin ka ka mutu kana kalmar shahada to shine ka yi riko da aqida ta kwarai aqidar ahlus sunna wal jamaa alkitab was sunna ka rike alqur'ani ka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka yadda a dora ka akan wata hanya wacce take sabanin Allah ya ce annabi ya ce wallahi babu wata hanya ta kwarai babu wani addini na kwarai a wajen Allah amintacce in ba wannan hanya ta bin alkur'ani da sunna ba inna dina inda Allah islam shi addini karɓaɓɓe amintacce a wajen Allah shi ne musulunci musuluncin nan kuma ya ginu ne akan Allah ya ce annabi ya ce ka nisanci dukkan hanyoyi na wato bid'a waɗanda aka ƙirƙiro su sababbi kamar misalin sufanci bautawa Allah ta hanyar sufanci ba ta hanyar Allah ya ce annabi ya ce ba kamar misalin shi'anci a bautawa Allah ta hanyar tsinewa da kuma la'antar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a ce mutum addininsa shine ya kira abubakar ya la'anta addininsa shine ya kira na na aisha ya tsine mata albarka addininsa shine ya ce sabon annabi sun ridda in banda wanda ya ga dama ya ambata akwai ahalul ilhaji mabarnata a addini su sa rigar addini amma barna da ta'addanci suke wa mutane a sunan dai hanyoyi masu tarin yawa wanda dama annabi ya ba da labari wannan al'umma za ta rarraba ta kacance ne har kashi saba'in da uku ya ce dukkansu suna cikin wuta illa wahida hanya ɗaya ce kawai take kan turba na ƙwarai sahabbai suka tambaya suka ce suwaye waɗannan wanda Allah yake cewa ma'ana alaihi yau ashabi irin wanda suka rayu suka yi addini irin wanda nake kai yau da ni da wato na. an samu waɗanda suka yi wato tsayin daka suka yi ta yada barna a duniya da sunan addini suka ta dulmiyar da mutane kamar ibn arabi da ibn al-farid waɗannan ha'ula idallu wa adallun nas ba su bi hanya wacce take mai kyau ba sannan kuma ba su ɗora mutane akan hanya mai kyau ba ka yi ƙoƙari ka zama mai haƙuri abu na biyu kenan da haƙuri ne za ka samu cimma burinka a addininka da kuma rayuwarka duk mutumin da ya sifantu da sifa ta rashin haƙuri to zai sha wahala a rayuwarsa abinda ake nufi da haƙuri a sabru asalinsa an ciro shi ne daga wata wata kalma wani abu mai mugun ɗaci ake ce da shi a sabir lan tablugal majida hatta tal'aka sabira ba za ka taɓa samun nagarta ba ka kai matsayi sai ka ɗanɗani wannan asabir wani abu ne mai ɗaci ba abin da ya fi shi ɗaci a duniya to sai aka ari wannan kalmar ta asabir ɗin sai aka ce wa haƙuri shi ma asabir saboda haƙuri yana da ɗaci haƙuri yana da wahala idan mutum bai sifantu da shi ba zai sha wahala ƙwarai da gaske addinin nan da kake ganin sa baya yayuwa sai haƙuri yanzu da ni da ku gabaki ɗayan mu akwai bacci a idonmu. muka haƙura da baccin nan na asubahi muka taho masallaci don mu samu yardar Allah da ni da ku muna cikin tsakiyar bacci yau dinnan tun karfe uku uku da wani abu muka tashi don mu je mu yi sahur saboda mu bauta wa Allah in baka da haƙuri ba za ka yi wannan mace za ka kai an takura ma yanzu nan muna zaune an jima kaɗan ladan zai zo kira mana azar kuma ya sake dawo da mu haka za mu yi haƙuri mu zo mu yi azar sai mun tafi muna harkokin mu a sake dawo da mu la'asar haka magariba haka isha'i kuma kullum babu wani yanayi da aka ɗauke mutum sallah sai dai in ya fita daga hayyacinsa ne komai rashin lafiya hatta marasa lafiya da kake ga suna kwanciya a asibiti ba sa sallah kuskure ne ko mutum baya motsawa in dai akwai hankalinsa da ransa a jikinsa to sai ya yi sallah kuma a kan lokacinta ba ya fi mai ba ba wanda aka taba cewa saboda rashin lafiya ya je tara salloli sai ya warke ya zo irama kana da tabbacin zaka warke manzo Allah cewa yayi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan ko fa jalisan fa in lam tastati fa ima'an fa awmi ima'an kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba rashin lafiya yasa yi a zaune a wata riwaya ce fa ala jambin in ba za ka iya ba ka kishin gida idan ba za ka iya ba ko da baka iya miƙewa ka yunƙura to ka yi ima'i ana iya yin sallah ko da hannu ne wannan hannu ɗin ka miƙe shi Allahu akbar ruku'i Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu sujada Allahu akbar in a ce ba abin da yake aiki a jikinka sai hannunka babu wani yanayi da aka ɗauke wa mara lafiya sallah mu riƙe wannan yana da muhimmanci saboda muna yin kuskure a wannan babin mutum ciwo bai kai ya kawo sai ga ya kwanta ya daɗe ma bayan sallah akwai shirman da ya wuce wannan daga rashin lafiyar wallahi sai a wuce da kai ka shiga uku ka je da bashin salloli akan kanka ba ruwan Allah ce ai baka da lafiya ne saboda annabin ka ya koya ma cewa kai sallah kowane yanayi ne masu jinyar mutane a makarantu a asibitoci sai su kula da wannan shi yasa damar malaman fikihu suka ce ba a ba da jinyar mara lafiya sai ga masanin addini amma yanzu in ba sa aka ce arne ne ma zai jinyar ka amma a ka'idar shari'a mai jinya har littattafai aka rubuta na jinya a musulunci mai jinya ya kamata ya san ilimin jinya yaya ake yi yaya ake wa marar lafiya in ya yi kaza wannan wani abu ne sananne wadda yau gashi nan sai dai ka ce ya zama tarihi wa ma yake tuntubansa mu yi haƙuri akan rayuwa mu yi haƙuri akan duk abin da Allah ya kaddara mana jin daɗin duniya ba shi ke nuna cewa ka ci sa'a zuwa duniya ba biya bukatunka na shahawar duniya ba shi ke nuna cewa ka gama morewa ba me yadda komai halal ka ci abin da ka ga dama ka sha abin da ka ga dama ka gina gidan da ka ga dama ka hau motar da ka ga dama ka yi alaka da matan da ka ga dama kai duk abin da kaga dama wannan kuma shi ke nuna cewa ka morewa rayuwa ba ka san morewa rayuwa shine sai ranar da ka mutu aka tashi ka kaga an baka littafin ka ta hannun dama to wannan shine zaka ce ka morewa rayuwa to kuma lokacin zaka gane amfanin haƙuri larabawa suka ce as-sabr shine hafsun nafs alama takrahu mutum ya tsare ransa akan wato ya sa ransa ta aikata ko da abun ba ta so ran baya so yanzu in dai an biya mana ra'ayin mu ne ai mu ci mu sha ne amma kaga sai mu takura kanmu yanzu ni da ku yanzu ga nan ba mu sake cin abinci ba sai rana ta faɗi yanzu rana ma bata ma fito ba muna jiran ta haka za mu ɗebi awannin nan muna jira ba ci ba sha kuma ba ruwan Allah da aikin da kake yi da sana'ar da kake yi dole ka haƙura to shi kansa azumi shi yasa aka ce da shi shaharu sabri wato watan haƙuri ka dora ranka ta yi haƙuri ta ha ala ta'atillah ka ba wa ranka haƙuri ta bi Allah wa ha ala ma'asillah ka dora ranka ka ce ta yi haƙuri kar ta saba wa Allah wa ha ala aqdarillah ka dora ranka ka ce ta yi haƙuri a bisa ƙaddara Allah ya ba wa wani kaza kai kuma ya hana ka Allah ya ba wa wani lafiya kai kuma ya dora ma ciwo kullum kana zirga zirga asibiti Allah ya ba wani ido yana gani kai kuma aka baka makaho sai ka haƙuri Allah ya yalwata masa gonarsa ta yi kyau kai kuma kana ta fama kana ta ɗiban taki kana kaiwa abun gashi nan bai kai ya kawo ba sai ka haƙuri Allah ya bar wa wani 'ya'yansa kai kuma da ka haifa mutuwa suke yi Allah ya ba wa wani mata mai da'a kai kuma Allah ya jarrabe ka da fitinanniyar mata sai ka haƙuri shi sa Allah tabaraka ta'ala faɗa cikin suratul zumari aya ta goma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai Allah tabaraka ta'ala yana sakayya wa masu haƙuri ne ba tare da hisabi ba ba tare da lissafi ba abinda ake nufi shi mai haƙuri idan Allah tabaraka ta'ala ya zo biyan salada baya irgawa wataƙila nafila za a irga maka wataƙila sada zumunci za a irga maka amma haƙuri kawai ɗiba za a ta tila maka kawai a yi ta tila ma a yi ta tila ma bi gairi hisab yanzu mutumin da zai baka kuɗi in ya zo zai dan baka ya soka hannunsa aljihu sai ya dan irgo ya baka da wanda kawai dumbulowa zai ya tsoma hannunsa ya ciko hannunsa ya baka wani yafi wanda zai ciko hannunsa ya baka to idan Allah ya sa kai ga masu hakuri baya ba, wannan yana da kyau mu gane idan muka yi haka to insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu dace manzo Allah ya ce a cikin hadisi ajaban li amril mu'min abun mamaki ga al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu khair dukkan lamarin mu'mini alheri ne gaba daya in asabatu sarra'a shakara fa kana khairan lahu idan abun farin ciki da jin daɗi ya samu mu'mini sai yi wa Allah godiya dan wannan abun shefa alkhairi gare shi wa in asabatu dharra' idan kuma mummunan abu ya same shi ciwo ne cuta ne rashin lafiya ne asara ne kariyar arziki ne duk abin da ya same shi sabara annabi ya ce sai ya haƙuri fa kana khairan lahu yin haƙurin nan shine fa alkhairi gare shi wa laysa zalika illa lil mu'min ba wanda yake samu wannan falala ba wanda yake samu wannan ɗabi'a in ba mumini ba kuma yau da gobe ma za ta nuna ma dole ma kai haƙuri ko ba jama'a aya aka jama'a hadisi aka ce kai haƙuri da rayuwa ba ai kai yau da gobe ma dole ta mai da kai kai haƙura abin da kake so ne kake samu to ko a gidanka matarka ba kai saka ce abin da kake so za ta yi ma ba matarka da ka ajiye ta kake ciyar da ita safa da yamma dare da rana kudin kitsanta wahalhalinta hidindimunta rashin lafiyanta ciwonta lafiyanta zirga-zirganta zurubtanta kai kake mata wallahi ba abin da kake so take ma ba ɗanka da ka haifa maniyinka ne kai ne sababin su zuwa duniya kowane ɗa ne kake yake maka abin da kake so kana ji kana gani za ka ce a yi kaza a gidanka ba za su yi ba to ya za ka yi rataye shi ka yi kashe shi za ka yi tsine masa za ka yi dole kai haƙuri da shi ba daɗi kai kanka gangan jikinka ba yanda kake so kake jin kanka ba wata ran ka ji da ciwo wata ran babu ciwo so ashe rayuwar dole sai da haƙuri kasar da kake zaune abin da kake so kake samu yanzu garin kunnan duk abin da kake so ne kake samu yanayin mu'amala ta gwamnati yanayin mu'amala ta kasuwanci yanayin mu'amala ta zamantakewa yan uwantaka makotaka a unguwa shin yanda kake so kake samu ba haka bane ai hakuri kake ashe maleji ake yanzu a gidanka abincin da kake so kake ci kowanne mu yanzu abin da yake son yawa ya gari kawai gida sai ya ci duk abin da yake so shi yake sawa saki shi yake sha sutura duk abin da kaga dama kake sawa abin da kaga dama kake hawa irin yanayin gidan da kake so shi kake shiga ciki ka zauna to kaga nan ko ba aya ko ba hadisi a dole ma kana yin haƙuri to na an baka aya an baka hadisi to shi sa aka ce shi mumini kullun kullun abin da yake mai da hankali a kai to shine yana lura da rayuwa kuma yana yadda da kaddara yayi hakuri da abin da Allah ya dora mai abu na uku shine duk wanda yake son ya samu tabbatuwa akan gaskiya da kuma mutuwa mai kyau to ya ke alƙur'ani ya kama alƙur'ani wannan ƙur'ani izu sittin da muke ji ana karanta shi yau da gobe da wanda ya iya karanta shi da wanda bai iya karanta shi ba littafi ne na Allah almunazzal wanda aka saukar da shi min fauqi sab'i samawat daga saman saman bakwai daga lauhul mahfuz aka ciro shi babban allo na kudura wanda komai yake ciki Allah ya saukar da shi daga lauhul mahfuz ɗungurungun ɗinsa a daren lailatul qadri cikin daren da muke fuskanta nan gaba insha Allah ya saukar da shi zuwa wani gida da ake ce da shi a nan sama baitul izza a sama ta ɗaya gidan yake daidai yake da ɗakin kaba kamar yadda setin ɗakin kaba setin baitul izza kamar yadda ɗakin kaba a yanzu haka ɗin nake muku magana ana dawafi a wurin to yanzu ma haka a baitul izza mala'iku suna dawafi suna yi wa Allah bauta a wurin to ana aka ajiye mana alqur'ani saboda girmansa da matsayinsa sai da Allah ya shekara 23 yana sauke shi shekara 23 ba sati uku bane ba wata uku bane ba 23 ba wata 23 bane ba sati uku ba ba sati 23 ba ba kwana 23 ba shekara wata goma sha biyu sau 23 idan ya ga dama zai iya saukar da shi dare daya kamar yadda ya saukar da attaura dare daya kamar yadda ya saukar da linjina dare daya waɗanda tafan dare ɗaya aka saukar da su shi sa ma kafirai suka ce da manzon Allah wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa Allah bai saukar masa da alqur'anin nan dunkule guda ɗaya ba Allah ce kazalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila mun yi wannan idan mu tabbatar da zuciyarka muka karanta maka shi karantawa yanzu littafin da Allah ya shekara 23 ana saukar da shi amma kana zaune baka iya karanta shi ba ka iya boko duk jaridar duniya aka kawo maka za ka karanta ta turanci ka iya ka iya hausa ka iya karatu na zamani amma idan an ɗauko maka ƙur'ani aka baka da shi da rubutun china duk ɗaya a wajenka anya ka yi wa kanka adalci yanzu haka za ka bari ka mutu ka je wajen allah ka ce masa baka iya karanta maganarsa ba haka za ka fuskanci annabi ranar kiyama ku gana da shi ka ce ya rasulallah littafin da ka zo ka karantar da mu ban iya ba amma ka iya kasuwarka ko ka iya aikinka na gwamnati na ofis ko shi wannan yana da muhimmanci ka iya gyaran gonanka hanyar da za ka samu a duniya duk ka iya amma ba ka iya ƙur'ani ba kuma ba ka goyon bayan ka iya kana yaro matashi da ƙarfinka da lafiyarka kana kashe rayuwarka ba tare da ka amfana da ilimi ka amfanar da wani ba haka za ka zo tsufa ya same ka kai tsufa na banza ka zo ka wayi gari ba ka iya karanta magana da ka ya gaya ma yau idan shugaban ƙasa ya magana a kasar nan kowa yana ji idan ya yi magana za a tutturo a kafafun yada labarai kowa zai je karanta amma yanzu allah da ya halicce mu yana magana ba ma ji yanzu ana ta mana sallah tarawihi tahajjudi da salloli biyar ɗin ana ta karatu ba mu ba mu san me ake faɗa ba shikenan karatu an barwa ustazai karatu an barwa malamai su ne kaɗai za su yi anya kai wa kanka adalci to daga cikin hanyoyin da zaka samu kyakkyawan mutuwa al-iqbalu al-qur'ani al-azim hibzan wa tilawatan wa amalan wa tadabbura ka haddace shi idan za ka iya ba dole ne sai kowa ya haddace qur'ani ba in baka haddace baka iya karanta shi yanzu irin wannan wata din da ake so a ita tilawa qur'ani izu nawa ka karanta yau yau ana azumi shida ko bakwai ko bakwai izumi azumi bakwai izu nawa yi wataƙila baka iya karanta ba amma surutu fa guda nawa kai hasbunallahu wa ni'mal wakil ai tadabburi alqur'ani shine hablullahi almatin igiyar Allah mai ƙarfi wa siratul mustaqim Alƙur'ani shine hanyar Allah mai kakkiya man tamassaka a sama Allah wanda ya riƙo da alqur'ani Allah zai bashi kariya haka annabi ya faɗa wa man arada anhu dalla wa gawa wanda ya kauce ya ba alqur'ani ya bata ya kauce وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا يا يا قرآني زي زمن شيني زي تبتد زوجيرك lalle qur'ani shine gonar da ake dasa imani a zuciyarka da qur'ani ake samun tsarkin zuciya wallahi kuma duk wanda ka duk yaron da ka bashi qur'ani in Allah ya sa da ka bashi shari'a idan kana so ɗanka kare zama ɗan shaye-shaye ka lazumta masa zuwa makarantar ƙur'ani ka tilasta masa duk kwakwalwar da ta ɗauki ƙur'ani insha Allah in dai ba shakiyya ba ce ba to ta samu rahamar ubangiji kuma ta zama cikin mutanen kirki shine jagora da zai ja ka hanya ta ƙwari ya gina maka gangan jikinka akan son Allah waɗannan ayoyin suna sauka ne bardan wa salaman a zuciyar mumini wanda suke dauke da iska mai daɗi zuciya ta samu nutsuwa da ambaton shi karanta shi ƙur'anin da kiran Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah zukata suke ainihin wato samun nutsuwa da kwanciyar hankali mu taimaki makarantun ƙur'ani mu taimaki malaman ƙur'ani mu zaburar da 'ya'yanmu akan karanta alƙur'ani musa su iya su cinye jarrabawar Allah ba wai cin jarrabawar waye da ne ko shine kadai damuwa a rayuwa ba wanda yau abin da aka gina yaran mu matasan mu iya tashin hankalin su in yaro bai ci waye da ne ko ba gani ake ma kamar wani kafiri kafiri ne amma kuma bai ci amma ya sa'aluna ba bai damu ba wala yarib kaifa yaqra amma yata sa'alun bai damu ba saboda yahudawa sun gina mu akan wannan tsarin ku duba yadda ake gyara makarantu ake ta buɗe makarantu na boko a sa uniform da sassafe yara su fita amma ku duba makarantunmu na islamiyya yadda suke sai an yi da kyar su wadancan na bokon na private schools biyan kuɗi ake yi dogogo ko ba ka bane ba amma wannan ta islamiyyar ba lallai bane ma ana biya akan kari a zo ma ustazai malamai ana ta wa'azi ma zuwan ma ya gagara yanzu akwai wanda ɗansa wallahi tallahi baya zuwa kowace islamiyya kuma bai damu ba amma kuma zai je a yanka masa marar tuwansa da magariba ya karba gyari gobe kuma in ba shi lafiya kai shi asibiti ya dauki nauyinsa amma baya zuwa makaranta Allah kiyaye cikakken imani da Allah mu na hudu kenan wannan kan uwa uba kenan duk abin da mutum zai in bai imani da Allah ba kuma bai yi al'amalu salihu ba imani da Allah da aiki mai kyau in dai bai wannan ba to yana cikin tashin hankali yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ubangiji yana tabbatar da waɗanda suka yi imani tun anan duniya bil qawli sabit suna da zance guda ɗaya tabbatacce duk mai imani na kwarai wallahi ko a unguwarsa za ka ji an ce wani magana da ya ce in ya faɗa ya faɗa kenan ba wasa yanda yake nan duniya in ya faɗi magana guda ɗaya din nan haka zai mutu akan ta kuma a lahira ma haka ne saboda ya tarbiyyantu da tarbiyyar la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ya ce yana halakar da azzalumai ya batar da azzalumai kuma yana aikata abin da ya ga dama ba wanda ya sai tambaye shi wannan rayuwar duniya babu mori ba cin moriya a cikin ta in ba mutum yayi imani kuma ya aiki mai kyau ba imani kadai bai wadatar ba sai da al'amarin salih aqida ahlus sunna dole ne kai imani kuma kai aiki dan mutum ya ce ya yi imani amma baya sallah ya imani baya azumi ya imani baya bada zakka ya imani kawai dai shi dai yayi yi imani amma ba a gani yana aiki to imaninsa bai yi ba dole ne sai an yi imani kuma an yi aiki kuma aiki ya zama as-salihu yaya aiki yake zamantowa as-salihu a yi shi don Allah na ɗaya na biyu kuma a yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da bai hau wannan sikelin ba to ya fadi ko dai aka yi shi ba don Allah ba aikin banza ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura na biyu idan ba a yi koyi da annabi ba aka zo da bid'a kenan mutane suka yi ra'ayinsu suka bi malamansu sama da bin annabi to wannan kaga hadari ne ku kula da wani abu guda hatta cikin waɗanda suke da'awar suna bin Allah suna bin annabi dan ana fa samun matsaloli me matsala shi ne duk lokacin da malami ya ga ya gamsu cewa shi malami ne yana da mabiya sai ke dora su akan wasu abubuwa na ra'ayi to kaga wannan bid'a ne ta iya kai mutum ma ga shirka me ra'ayi a samu hadisi ingantacce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko aya ta alqur'ani kawai ku sai ku rikide ku ce ku ba haka za a yi ba ga yanda aka ce ku yi ku bi wani yanzu kaga an waye gari a nan gurin an ajiye qur'ani a gefe an ajiye maganar annaba a gefe ana bin ra'ayin wani kuma abubuwan nan suna nan da yawa a sallah suna nan da abin nan annabi ya yi kuma ya ce a yi hadisi a bukhari hadisi a muslim hadisi a abu dauda hadisi a tirmizi hadisi a nasa'i hadisi a ibnu maja qur'ani ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi manzo Allah za ku shirya wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin Allah ya dora manzon Allah ba abin da ya dora masa illa ya isar da sako mabayyani sai mutum ya waye gari ya kiya bi wannan hadisin annama yana bin ra'ayin wasu mutane saboda ga yanda aka ce su yi kuma anan ka waye gari duk kana ta kafirta wasu ka ce wani kafiri ne wani dan bid'a ne wani kafiri ne to kai kuma gashi kai kuma ga abin da annabi ya ce kai kuma kai bara kai saboda ai ba a bada doka ai ba wannan masifar tana nan cikin musulmi da yawa yanzu bari buga mana misali ɗauka azumi shari'a ta gaya mana annabi ya gaya mana cewa sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi da an ce an ga wata ku azumi da an ce an ga wata ku sauki amma a ƙasar nan akwai mutanen da ba za su ɗauki azumi ba suna jira sai malamin su ya bugo waya ya turo da message ya turo takarda sai an aiko cewa jama'ar mu ku azumi to ina magana annabi kuma akwai a ƙasar nan waɗanda ba sa ɗaukan azumi sai ko an ce an ga wata ɗin wallahi shi malamin su ya ce su ɗauka kuma ba za su yi sallah ba sai malamin su ya ce kenan kaga akwai malaman da an juya sun hau kujerar annabi sallallahu alaihi sun ajiye sunan annabin kawai yanzu su ake bi to wannan wata wayewa ne dole mutum ya bude kwakwalwarsa ya fahimta ya gane karka wayi gari kurin an ɗaura maka kanka an jefa ka cikin tukunya ana jan ka da sarka baka san ina za a kai ka ba to suna nan misalai da yawa kenan dole a bi annabi kuma dole ya aiki irin na annabi duk abin da kaga aka ritsa ka ba za ka iya kawo hadisi ko aya a kai ba wallahi tallahi kowa ya ce ka yi shi kar ka yi shi kuma wallahi ka shirya tambaya duk aikin da kai inda da suna addini ne wallahi sai an tambaye ka mai hujja dole ne wannan tilas ne wannan yan uwa wannan shine haqiqatul islam bari buga mana misali wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai ku daina yin sallar nafila bayan la'asar na hana yin nafila bayan la'asar suka ce shikenan ya aka yi aka yi wata rana ya dawo gida kawai sai aka ga yana nafila bayan sallar la'asar kawai sai ɗaya daga cikin matansa ce ya rasulullahi ba ka hana yin nafila bayan la'asar ba yaya muka ga kana yi kaga ya ba su doka ce ku daina kaza annabin fa mai addinin ga baki daya sai da aka yi tambaya ya ce eh abin da ya faru nayi yi baki ne bayan sallar azhar ba su banni na yi nafila ta na wuridi da na saba ina ba shine nake ramawa bayan sallar la'asar din shine hujjar ashe annabi kansa yana yin abu da hujja to yaya mutum zai zo yana aikata na ba sai ce haka aka aiko mana haka aka ce mu yi <laughs> wallahi ya kamata mu waye kuma duk yadda ka amintu da mutum kowaye shi in dai ya kawo maka ra'ayi a cikin wani abu da sunan addini kai masa addu'a Allah ya ganar da shi ka ajiye shi gefe ka yi abin da ke shi ne daidai saboda wallahi wannan mutumin ba za fa a tambaye ka shi a kabari ba annabi za a tambaye ka ba wani wanda za a tambaye shi akan wai malamin sa a garin su iyakacin abin da malami zai shine linkage ne malami shine wato zai iya hada ka da annabi kurin ya hada ka da manzon Allah ya koya ma ga yanda ake yanzu misali a zo a kawo hadisi hadisin annabi ba za a kawo sai mutum ya ce mu ba mu aiki da shi anan mu ba mu san da shi ba ku kuma suwa ku kuma suwa ku suwa ku karan kadamiya miya mu ba ma aiki da shi ba mu ga abin da za mu yi aiki da shi mutum ya ajiye hadisin manzo Allah ya dauki maganar littafin fiqh fiqhun nan fa abin da ake nufi da shi fahimta ba shine nassi ba fiqhu fahimta fahimtar nan ba ta annabi bace fahimtar nan ba ta sahabi bace kenan fahimta mutum zai iya daidai zai iya kuskure to littafin fiqihu yana da kima yana da daraja yana da matsayi in ya dace da alqur'ani da hadisi ne to idan aka samu misalin fiqihu sai kuma fiqihun sai ya zo ya ci karo da hadisi ko ya ci karo da aya to a nan gurin addu'a ake wa malamin fiqihu Allah ya masa rahama Allah ya fi mai ba da gangan yayi ba sai a ajiye sai abu na annabi wannan shine adalci saboda ba shine asali ba shi fahimta ce Barin buga mana misali wata rana wani almajiri ya tambayi imamu malik allah masa rahama ana karatu ya ce ya imam me hukuncin tsatsefe yatsun hannu da na kafa a alwala imamu malik ya ce wani aiba wani abu bane ba ba sai an yi ba aka tashi a karatu almajirai ɗalibai sun tafi akan gafatar da imamu malik ya bayar ku cina lokacin imamu malik a kujerar annabi ya zauna kafin ya zauna a kujerar manzan Allah sallallahu a masallacin manzan Allah a Madina sai da malamai saba'in malamansa saba'in suka ce yaron nan ya cancanta ya bada mutane ilimi imamu malik saboda tsabar son annabi kaji ko da bin sunnar annabi iya karewar bin sunna annabi ko imamu malik baya yawo da takalmi a madina har ya mutu da kafa yake yawo aka ce yaya ya imam yace yaushe zan sa takalmi a garin da annabi yake kwance tsara mu tamu ma masha Allah Allah rafa asiri ne mu yan alallaba ne kawai ka ji masu yi da gaske bayan ya gama karatu ɗaya daga cikin almajiransa ko Abdullah bin Wahab ne ya zo dab da zai shiga gida sai ya bi shi sai ce akram kal ina da dan bayani kaga ladabi na dalibai na kwarai mu yanzu in anan ne sai wani ya daga hannu ya ce ina da jawabi ina da aya ina da hadisi dan zamani kenan sai ya bi imamu malik sai da ya bar masallaci ya rabu dalibai zai shiga gida sai ce ina da jawabi sai ce me kake da shi ya ce na ji an maka fatawa akan hukuncin tsatsefe yatsun hannu ko kafa alwala ka ce laisa bishai ba komai ba ne sai ce to amma ni ina da hadisi daga annabi manzon Allah ya yi umarni ya ce lallai idan an zo yin alwala lallai sai an tsefe hannu yatsun hannu da na kafa lallai imam malik sai ce da shi Allah ya maka albarka asnid lana sanadan kawo mana isnadi kawo mana isnadi kawo mun dalili kawo mun hujja sai ce malami na wani ya gaya mun shi ma malamin sa wani ya gaya masa malamin sa wani ya gaya masa sahabi kaza ya ce annabi kaza ya ce yayi godiya ya ce to gobe zan je zan canja fatawar yana hawa kujera washe gari Yayi karatu ya ce to jiya kun tambaye mu mun ba ku fatawa akan kaza amma an ba mu hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi su na ajiye wannan fahimtar tawa na ajiye wannan fatawattawa ku ajiye magana ta ku bi hadisin annabi sallallahu alaihi sallama wannan hadisin akar makalla yana nan birtik malamai sun san shi ya faɗa imam malik yace ce duk ranar da na faɗo ta magana kuka tarar da magana ta ta ci karo da magana annabi to ku ɗauki magana ta ku buga ta a jikin bango kuma kar ku yadda ku ce maliku ne ya yanzu wannan ba su wanke kansu ba haka abu hanifa ya faɗa haka imamu ahmad ya faɗa haka imamu shafi'i suka faɗa idza sahha hadisu fa huwa madhhabi in dai hadisi ya inganta in dai magana manzo Allah ta inganta ita ce mazhabata so ba ni da wata mazhaba sabanin hadisi to amma yaya yau mutum musulmin wannan zamani yau zai zo a kawo masa magana annabi a kawo masa magana wani sai ce a'a shi ba zai bi na annabi mu wannan ya sani shi zai bi abin da ya tashi akai kenan to ina gargajiyar da aka ce an baro ta ai ba amfani ka zagi wani dan gargajiya kai ne cikakken dan gargajiya cikakke mai rijista kuwa saboda ka watsar da magana annabi ka bi magana wani kuma wallahi wannan wani da ka bi shi shi ya riga ya wanke kansa ya fada ya ce duk abin da ya fada yin akan kuskure ne karma a bi shi a dauki na annabi to kaga ina so ku fahimci wani abu guda kullum idan mutum ya gino akan wani ra'ayi ko son zuciya to gaskiya zai sha wahala kafin ya sauka akan shi yasa ake ta faɗa manhaji na ahlus sunna at-taslimu al-kamilu at-taslimu at-tammu kitabillah wa li sunnati rasulillah cikakken miƙa wuya cikakken karɓa ga littafin Allah da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به lakana khairan lahum wa ashadda tasbita da mutane za su yi aiki da abin da aka yi musu wa'azi to da sai ya fi zamantowa alkhairi gare su kuma shine za su dawoma a kai addawamu alal a'malu salihah kenan kuma abin da annabi ya fi so shine mutum ya dawwama akan aiki na kwarai ya dawwama akan gaskiya wa in kalla ko da ko wannan aiki na kwarai din kaɗan ne ba mai yawa ba manzon Allah ya ce sabai suka ce shi annabi idan ya zo aikata aiki to shikenan yana dawwama a kansa komun karancinsa nafila ce ka saba kullum da daddare kai raka kudu kake ko biyar ka dawwama a kanta Allah sa albarka ya fi ka je ka rikito ka ce wai saboda tsoron Allah wai raka a ɗari za ka rinka yi ba za ka yi ba ba ka yi dawama ba ka san akwai masu wannan kirinkin ai mu tashi yau sai na yi ɗari to ka yi ɗari ana so kuma ka lazanci ɗarin za ka iya kai ka san ba za ka iya ba Dauki kwaya uku dauki raka'a biyar dauki raka'a bakwai ko ka tsaya akan abin da annabi ya tsaya yake da daddare raka'a goma sha ɗaya baya karawa sama da haka kaga is moderate tsaki ne amma mutum ya ce ya ɗebo abin da ba zai iya ba kuma daga baya zo ya sare iyamun lailin ma ya ma fara sai wata biyar ma bai kare yi ba karatun alkurani ne ka dan samu dama za ka yi dan karanta izu biyu izu uku kai addu'a Allah sa musu albarka gobe ma ka yi irin su ba a so kai baya kai stepping back a so ake kai forwarding ka ci gaba to amma sai mutum ya ce a ya zauna shi yau sai ya karanta talatin ma kafin ya tashi gobe kuma in ya zo da yi uku sai ya gaba to ne aka yi ahabbul amali ila Allah ajwamuhu wa in qalla abinda Allah ya fi so na aiki shine mutum ya dawwama yana yi kuma koda wannan aikin ya zama kaɗan ne saboda yanayi na lokaci na san ana zuwa gona kuma da minti hamsin muka ce za mu yi insha Allah alkodar mu minti hamsin take yi yanzu kuma na yi minti arba'in da hudu insha Allah abinda na faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ubangiji Allah ya fi mana wanda aka faɗo wani abu bai ji daɗi ba ko ran sai ɓaci ko ya an taɓa inda yake nima nan a zama na ina sai da na zunguri kaina so sai a haƙuri haka wa'azi ya gada damun ziyara ce shi kuma ba ko in ya zo wani lokacin bai san gari ba zai iya zuwa je faɗo wani abin da zai bata wani sai a haƙuri Allah ya fi mana watan haƙuri ne watan rahama ne watan jin ƙai muna muku fata alheri a wannan masallaci Allah ubangiji ya ba ku ikon raya shi akan sunna wanda suka gina shi ko gina shi Allah sa musu albarka Allah sa adada fadada shi sama da haka Allah sa wata ran ya zamanto babba ba irin wannan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu